yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barka mu saduwa a wannan yammaci ta ranar uku ga watan ramadan hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda sai daidai da ranar ashirin ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya yau za mu yi majalisi na uku cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin suratul zumar wanda muke a cikin watan azumin Ramadan a wannan masallaci na al a wannan gari namu na Kano Allah ya tsara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi to insha Allah za mu tashi aya ta talatin da biyu a cikin suratul Zumar amma kafin mu tashi kafin mu mu fara tafsirin za mu amsa tambaya ɗaya da aka turo wannan tambaya ta ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce mace ce jinin al'adar ta ya ɗauke kafin a kira sallar asuba sai ta yi wanka bayan an yi kira ta yi sallar asuba ya azumin nata ya azuminta na ranar ta ce NB dama ta ɗauki niyya da daren akan cewa idan ya ɗauke za ta ɗauki azumi idan mace jininta ya ɗauke kafin hudowar alfijir to azumin wannan rana ya hau kanta domin ta samu tsarki ta fita daga jinin al'ada abinda aka ɗauke ma mace mai al'ada shine an ɗauke mata azumi an ɗauke mata azumi idan tana ganin jinin al'ada in ta da tsarki kamar yadda ya zo a hadisin aisha radiyallahu anha cewa a wato an tambaye ta yaya mata masu al'ada ake umartar su da su rama azumi amma ba sa ba a umartar su da rama sallah sai raddi ta amsa akan cewa haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su saboda haka matsawar mace tana cikin al'ada ba za ta yi azumi ba amma yayin da ya zama to jinin ta ya ɗauke kafin a kira sallar asuba to wannan tana la'akari da cewar kiran sallar asubar da ake yi lokacin hudowar alfijir wato ladanin yana da yana bin lokaci idan lokacin hudu in alfijir ya keto lokacin yake kiran sallah yayi a salati kamar yadda yake shine asali shine da kuma sahihiyar fahimta na lokacin da ake yin salati to in ta san ladanin haka yake to daga zarar ya ɗauke ko ba ta yi wanka ba za ta yi azumi saboda shi wanka ba sharaɗi ba ne na ingancin niyyar azumi ɗaukewar jinin shi ne ingancin a shi ne tsarkin tunda Allah ta'ala cewa yi wala hunna hatta yatahurna kada ku kusance su sai sun yi tsarki a tsarki anan jinin ya ɗauke za ka fahimta. to idan suka yi tsarki wato suka yi wanka a tuhunna min a amarakumullah to wannan wanka sharaɗi ne na yin sallah amma ba sharaɗi ba ne na ƙudurta niyyar azumi ko tashi da azumi don haka tun da ta riga ta yi niyyar a kan cewa injininta ya ɗauke za ta tashi da sallah duk da yake niyya ce wadda yake an yi ta'aliki amma ta'aliki ne ratayawa ne da abu wanda yake tabbatacce wanda zai zo wanda shi da shi ne shari'a ta rattaba hukunci don shari'a ta rattaba hukunci akan cewa in mace ta ga tsarkinta za ta yi azumi saboda haka da ta ta shi a kan wannan sharaɗi na shari'a ya inganta saboda haka wannan rana za ta yi azumi duk da yake ba ta yi wanka ba sai bayan hudowar alfijir Allah maɗaukakin sarki ya bamu ilimin fiƙihu a addininsa. Bismillah ar-Rahman.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 والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون نعم الله جل وعلا يقول فمن أظلم ممن كذب على الله وانين يفي zalunci daga wanda ya yi ma Allah ƙarya ya yi ƙarya ga Allah wa kazzaba bis sidqi jaa kuma ya ƙaryata da gaskiya da zuwan ta gare shi wato nan da nan da ta zo gare shi ya ƙaryata da shi alaysa fi jahannama maswan lil kafirin to yanzu babu wajen zama a cikin jahannama ne da kafirai a'a akwai wajen zama a cikin shi yayin da Allah madauki wannan ayar tana da sila da ayat da ta gabata kuma innakum inda rabbikum tahtasimu sannan ku za ku yi husuma a gaban ubangijinku a wajen ubangijinku domin wannan cewar za mutane bayi za su yi husuma a gaban Allah ishara ne ga cewa Allah zai yi hukunci Allah zai yi hukunci a gare su to a cikin hukuncin da Allah maɗaukakin sarki zai yi shine a tabbatar da zaluncin azzalimi da adalcin mai adalci to wane ne yayin da aka masa hukunci zaluncinsa ya bayyana ya fi wanda ya yi Allah ƙarya zalunci yayin da aka hukunci a gare a wato a gaban Allah gare shi ya yi Allah ƙarya mimman kazaba alallahi wato wanda ya yi ƙarya ga Allah ta hanyar ya danganta abokin tarayya ga Allah bayan kuma shi ne shi ne ya halicci komai ko danganta ɗa ga Allah bayan shi Allah mawadaci ne bai riki ɗa ba ba a haifa ba ba a haife shi ba bai riki mata ba balantana a ce yana da ɗa ko ya danganta Allah da sifa wadda take bata dace da shi ba na wato miyagun sifofi yayi ilhadi ko yayi ilhadi a cikin sifofin Allah yayi tashbihi yace yana da sifa ya kamanta sifar Allah da sifar wani daga cikin halitta ko kuma yayi inkarin sifa daga cikin sifofin Allah yace Allah ba shi da ji Allah ba shi da gani ko kuma Allah bai yi zance da alqur'ani ba alqur'ani ba zancen Allah bane ko yayi inkarin wato yayi inkarin sunayen Allah yayi ilhadi a cikin sunayen Allah da sanya ma wani suna irin na Allah kamar yadda mushrikai sukan sanya gunki da sunan Allata wato ta matan Allahu wannan duk yana daga cikin yin wato kirar ƙarya ga Allah haka zalika wanda ya ƙarya ga Allah ya ce Allah ya faɗa abin da bai faɗa ba wanda ya ce Allah ma wanda ya faɗa wanda ya wato ya Allah ya faɗi abu alhali Allah maɗaukacin sarki bai faɗa ba ko kuma Allah ya yi umarni da abu alhali Allah bai yi umarni da shi ba ko Allah ya hana abu alhali Allah bai hana abu ba to wanda ya yi wannan ko bisa jahilci ne ya zamanto azzalimi ya zamanto babu wanda ya kai shi zalunci ballantana kuma in yayi yana sani amma idan yayi shi bisa jahilci jahilcin sa ba uzuri bane dan girman Allah ya fuka ce za ka yi wani abu za ka faɗi wani abu dangane da Allah abin da yake baka da ilimi a kansa kai jahili ne ka faɗa abu dangane da Allah wannan ya nuna rashin ganin girman Allah da wasa da Allah saboda haka babu wanda ya wannan zalunci babu wanda ya fi wannan zalunci mutlakan a cikin halitta Allah ta'ala ya ce kun inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha ma batan wal isma wal baghya bi ghairi al wa an tushriku billahi ma lam bihi sultana wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun na karshe ce kada ku faɗi kuma daga cikin abin da Allah ya haramta abin da Allah ya haramta yace ce fawahish abubuwa ayyuka miyagu munanan ayyuka ma zahara minha wa ma batan wanda ya bayyana da wanda ya biya. wal isma da laifi wal baghya da zalunci wa an tushriku billah da kuma kuyi shirka da Allah ma lam yunzil bihi sultana abinda Allah bai saukar da wata hujja akan akansa ba wa an taqulu ala Allah ma da kuma ku faɗi wani abu akan Allah abinda ba ku da ilimi akan sa saboda haka mutum ya faɗi wani yayi ma Allah ƙarya a bisa jahilci wannan bai fitar da shi daga zamantowa mafi zaluncin mutane ba domin ga girman Allah ba haka zalika yana daga cikin faɗin magana kan Allah abinda Allah madaukakin wato mutum yayi ma Allah maɗaukacin sarki ƙarya ya faɗi wani abu dangane da wato ƙarya a cikin mafarki domin ƙarya a cikin mafarki musamman idan mafarkin yana da alaƙa da wani abu na addini wannan yana daga cikin yi ma Allah ƙarya domin kamar tabbatar da shari'a ce wadda take tabbatar da shari'a ce ga wanda yake ba shi da haƙƙin ya tabbatar da shari'a shari'a Allah ne kaɗai yake da haƙƙin yin shari'a to mutum <clears throat> ya ce ya yi mafarki a cewa duk wanda ya yi kaza ko duk wanda ya karanta kaza ko duk wanda ya azumin kaza abu kaza zai faru ya yi wannan da'awar bayan kuma bai gani ba to wannan yana daga cikin yi ma Allah ƙarya domin shi mafarki wanda ya mafarki kamar yadda ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bangare ne daga cikin bangaren annabci kashi ɗaya ne cikin arba'in da shida na annabci kamar yadda ya zo a ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa imam malik da aka yi masa magana akan mafarki akan mutum zai iya fassara shi yadda ya ga dama ya ce yana wasa da annabci ne kaga wanda zai yi ma Allah ƙarya wanda zai faɗa abin da Allah wanda ya yi ma Allah ƙarya akan abin da yake dangantuwa da annabci wannan yana daga cikin kirar ƙarya ga Allah ah, <clears throat> wa kazzaba bisidq kuma ya ƙaryata da gaskiya idja'a yayin da gaskiyan nan ta zo masa ke ce gaskiya ita ce abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wato bayan yayi ma Allah ƙarya kuma ya ƙaryata gaskiya saboda haka ya haɗa wato sharrin guda biyu ya yi ma Allah ƙarya ya zo da wani abu daban wanda ba na Allah ba da Allah da ya zo kuma ya ƙaryata shi saboda haka kaga zaluncinsa ya bayyana shi yasa sigar bayanin ba ta zo a sigar ba da labari ba Allah bai ce ba wanda ya fi zalunci wanda ya kira ma Allah ƙarya ko ya ƙaryata gaskiya yayin da ta zo masa sai zo da bayanin asigar istifhami asigar tambaya wanda duk wanda ake masa tambaya daga ya yi tunani zai ga kan cewa babu wani wanda ya fi wannan zalunci domin idan ka tsaya kai tunani babu zaluncin da ya kai wannan zalunci ne a janibin Allah domin ta dangana ma Allah abin da yake ba nasa ba abin da yake bai cancance shi ba to kuma wannan shine ainihin zalunci ka sa abu ba a muhallinsa ba idan kai ma Allah ƙarya kuma na Allah ka ƙaryata shi saboda haka wannan zalunci ne da janabin Allah jalla wa'ala da wato da inkarin tauhidi da tabbatar da shirka haka zalika zalunci ne ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka ƙaryata annabcinsa ka ƙaryata manzancinsa kuma kun san ɗaya daga cikin abin da yake za a tambayi mutum kenan a cikin tambayar kabari menene faɗinka akan wannan mutumin da ya zo muku wato akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu zalunci ga mutum wato da ya kai kai zalunci a janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar karyata shi zalunci ne ga alqur'ani ta hanyar karyata alqur'ani da danganta alqur'ani ya zuwa ga karya da cewa labarurrukan mutanen mutanen da ne haka nan zalunci ne ga bayan Allah muminai saboda ka cutar da su domin wannan wannan ƙaryata Allah da ƙaryata saƙon Allah shine yake kaiwa ya zuwa ga cutar da muminai ka cutar da su in ba ta hanyar yi musu ba'a ko ta hanyar yi musu izgili kuma ta hanyar azabtar da su akan sun yi imani sun bar addinin da kai kake ganin shine addinin iyaye da kakanni sannan kuma zalunci ne da kai kanka domin ka bijirar da kanka ya zuwa ga azaba ta dindindin azabar wuta saboda haka ka cuci kanka da kanka sannan kuma zalunci ne ma da tsarin halittar Allah domin yayin da ka faɗi ƙarya ga Allah ka karyata kuma abin da Allah ya kawo tsarin halittar Allah ta riga ta gama rusa shi tunda Allah ya tsara halittarsa bisa hikima to kai inkarin hikimar ka kawo abin da yake na karya? ka sanya shi a bigiran hikima saboda haka ka cutar da mutane ka jefa su a cikin daji sun kasa fahimtar halittar Allah sun kasa fahimtar tsare-tsaren Allah sun kasa fahimtar dokokin da Allah ya gudanar da halittarsa a kai duk wannan in ka tsaya kai tunani sai ka ga babu zaluncin da ya kai wannan to sannan kuma mu lura Allah ta'ala da ya ce wa kazzaba bis sidqi id jaa wato zarafi ne na zamani da ya wuce wato gaskiyar tana zuwa masa ta ya karyata ta bi ma'ana bai tsaya ya yi zurfin tunani ya duba ba wato ya yi gaggawa ana gaya masa ta ya karyata bi ma'ana son zuciyarsa ya bi domin wanda yake tunani domin ya gani ya karba ko kar ya karba to kun san cewa wannan ba wanda zai bi son zuciyarsa ba ne. tunda idan ya bayyana a wato ta'anni wato sannu-sannu da ya yi da ya tsaya ya tunani ya yi duba da hankalinsa ya yi la'akari da abin da aka gaya masa wannan shi ne wanda gaskiya in ta bayyana a gare shi zai karba. amma wanda daga an faɗa ya ce aha kyale su duk riga mun saba da jin wannan zancen banza ne kaga wannan shi ne alamar kafiri mai girman kai mai bin son zuciyarsa to shi yasa sai Allah ya ce wa bi sidqi idda ya ƙaryata ya ƙaryata da gaskiya nan take da ta zo masa kuma wanda yake nuna kan cewar in ka jizance kada kai saurin hukunci a kansa sai ka yi tunani Allah ya baka kwakwala ya baka hankali dan ka auna domin hankali yana iya riskar gaskiya yana iya gane ƙarya yana iya riskar amfani yana iya gane cuta yana iya riskar shiriya yana iya gane ɓata to kai amfani da wannan hankalin da ya baka wanda shine ya baka makamin ka na kasancewar halifan Allah a bayan ƙasa ya hore dukkan abin da ke cikin sama da ƙasa a gare ka saboda wannan hankalin ne da ya baka to idan ko ba za ka yi amfani da hankalin ka ba wajen sanin gaskiya da sanin haƙƙin wanda ya baka wannan hankalin to kafi kowa zalunci hankali Allah bai baka ba don ka tsara jin daɗin duniya ka tsara a wato bin shahawace-shahawace da zancen da da da soyace-soyacen zuci Allah ya ba ka hankali ne don ka gane gaskiya kai aiki da ita ka gane ƙarya ka bisance ta to da Allah maɗaukacin sarki ya faɗi cewar idan an yi husuma wato Allah zai yi hukunci to ga hukunci na farko shine waɗanda suka fi kowa zalunci ko Allah maɗaukacin sarki bai faɗi wani abu wanda za a yi musu a nan duniya ba don haka ka daina ɓata lokaci da wanda suka yi inkari ko wanda suke ɓata wanda suke yaɗa ɓata suke yaɗa wato ɓata a cikin mutane suke inkarin alƙur'ani da da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka daina ɓata lokacinka da yi musu tahdidi abu kaza zai same su yi musu kaza ka ɓata lokacinka da wannan kaga abin da Allah ya ce alaysa fi jahannama maswal lil kafirin shin a cikin jahannama babu wajen zama ne ga kafirai akwai to ta ishe wannan shine tahdidin Allah shikenan jahannama yaslawnaha jahannama ce da zasu da za su a cikin ta wannan shine tahdidin Allah shine ban tsoron Allah zalika yuhawwifu Allahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun wannan shi ne Allah yake tsoratar da bayinsa da shi ya ku bayina ku ji tsoro na lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash kaga haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wannan surar sai mun a cikin kumunin da ya gabata haka muka haka aka haka Allah madaukaki ya ambata fa bashir ibada Allah madaukakin sarki yace a quli inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin qul inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim من يصرف قل إني أخاف إن أصيبت ربي عذاب يوم عظيم من من يصرف عنه يومئذ فقد قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل إذا آية دليل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده وتسنى ذا وتئنوي نوتا أسمى الدسوس أكسما سنى دشمفتو نئنوي نوتا a ƙasa da su to wannan shine Allah yake tsoratar da bayinka da shi to aka saka tsoratar da bayinka da wani abu wanda wani zai musu na mahluki a nan duniya bar su da Allah akan abin da suke na kira ma Allah ƙarya da faɗin abin da Allah bai faɗa ba bayan Allah ya faɗi waɗannan to sai kuma Allah ya faɗi kishiyar su kamar yadda yake ɗabi'ar alƙur'ani sani mai biyantawa yace wallazi ja'a bis-sidq wanda ko zo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskata da gaskiyar ula'ika humul muttaqun waɗannan su ne masu tsoron Allah wanda ya zo da gaskiya shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da gaskiya kamar yadda Allah madaukakin sarki yace ce, Balja a haqq wa saddaqa al a'a annabi bari annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da gaskiya kuma ya gaskata manzanni ya masa shaida akan wannan yace wa innaka laminal mursali kuma lalle kai kana daga cikin manzanni ya ya rasulullah to wanda yazo da gaskiya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musaddaqa bihi kuma ya gaskata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya gaskata da ita gaskiyar bihi din zai koma da allazi allazi da'a bisidqi kuma zai iya komawa ya zuwa ga ya zuwa ga as-sidqi wallazi da'a bisidqi wato wanda ya zo da gaskiya kuma ya gaskata da shi ya gaskata da shi wanda ya zo da gaskiyar ko kuma da ita gaskiyar sai dai mu a hausa gaskiya ta matace yasa ba zai bayyana ba amma a larabci da gaskiya ita gaskiya namiji ce eh, gaskiya namiji ce a larabci saboda haka wasa daka bihi zai iya zamantowa ya gaskata da shi wanda ya zo da gaskiyar ko kuma ya gaskata da ita gaskiyar wannan ishara ne ya zuwa ga muminai waɗanda suka gaskata da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka gaskata gaskiyar da ya zo da ita kowanne daga ciki yana lizimtar ɗaya duk wanda ya gaskata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskata da gaskiyar da ya zo da ita haka duk wanda ya gaskata da gaskiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ya gaskata da annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan Allah ya ce ulaika humul muttaqun waɗannan su ne masu tsoron Allah su ne masu taqwa waɗanda Allah ya ce suna amfana da alƙur'ani ya ce ƙur'anan zai zaira bi iwajin ya yattaqun ƙur'ani larabe ba ma'abucin karkata ba domin su samu tsoron Allah wato waɗannan sun samu tsoron Allah domin yayin da Allah ya yi hukunci ya yi hukunci mafiya zaluncin azzalumai sun bayyana sannan kuma akwai waɗanda suke akasunsu su ne mafiya adalcin bayi su ne masu tsoron Allah to sai Allah ya ambace su da su, mai dan ya tabbatar musu da cewa su ne masu tsoron Allah wanda wanda ya zo da gaskiya an fassara shi da cewa shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bihi wanda ya gaskata shi an fassara shi da cewar shine sayyidina abubakar radiyallahu anhu kamar yadda a tsabari ya ruwaito daga sayyidina ali ibn abi talib sayyidina ali ya fassara wannan ayar da cewa allazi jaa bi sidqi yace muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bihi ya gaskata shi abubakar radiyallahu anhu to ina in shi'a da suke faɗan maganganu akan wanda yake wato shaci faɗi Suke nuna kan cewa kamar sayyidina ali tsakaninsa da sayyidina abubakar wato kamar hannayen riga ne da shi ya tabbatar ma ya fassara wannan ayar da cewa sayyidina abubakar ne duk da yake wannan ayar wato ta ta tabbata kan duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi imani da shi kuma ya bi sa ya shiga cikin wasad da hadihi haka zalika wallazi jaa bisidq wanda yazo da gaskiya ya haɗa duk wanda ya kira ya zuwa ga tauhidi ya kira ya zuwa ga barin shirka ya zamanto ya zo da gaskiya kuma ya gaskata da gaskiyar da ya zo da ita saboda haka wannan ayar duk da yake an fassara ta da hususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da ke sahabbai amma ta game dukkan wani mumini mai kira ya zuwa ga tauhidi da kira zuwa ga gaskiya Allah ya sifanta su da cewa shi ma waɗannan sun shiga cikin jerin gwanan almuttaqun masu tsoron Allah sannan sai Allah ya faɗi sakamakon su kamar yadda can yayi ishara ga sakamakon waɗancan Allah ya ce waɗannan lahum ma yasha'una inda rabbihim suna da abin da suke so nan ga ubangijinsu wannan inda rabbihim a wajen ubangijinsu wannan uslubi ne a larabci da yake nuni akan iltizam kamar idan ka ce ma mutum daga asharatun indi kana da dinari goma a wajena ai na lizimci na cewa zan ba su dinari goma to kamar nan Allah yana cewa na lizimta ma na zan ba su duk abin da suke so domin ma ya sha'una ma dinnan wato a tana daga cikin alfazul umum a wajen malaman larabci lafazi ne da ya gama komai wato dukkan wani abu da suke so yana tabbata a gare su hmm? abinda duk suke so Allah madaukakin sarki zai ba su kuma yanda yazo a hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu hadisin nan mai tsawo a cikin Bukhari da Muslim na hadisin shafa'a shiga da shigar yan aljanna aljanna na ƙarshen da zai shiga aljanna Allah zai ce masa tamanna kai buri zai ce Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza har sai Allah ma ya tuna masa ya ce au kaza ko kaza fa sai ce eh kaza ma ya ce ko kaza sai ce eh kaza ma har Allah ne zai tuna masa hatta idan kafa anhu anhu lum amani har sai da guri ya riga ya yanke masa ba shi da wani abu wanda zai yi guri sai Allah ta'ala ya ce ma dan adam ya ce laka zalika wa mithluhu ma'a duk kana da wannan da fatankwacinsa tare da shi sai Abu Sa'id al-Khudri yace to ai na ji wannan hadisin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi laka zalika wa ashru amsali tana da wannan da ninkin goma na wannan sai Abu Hurairah yace ni dai biyu na ji yace to ni na ji wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wataƙila ba za ka iya suranta irin wannan ba saboda zuciyarka a nan duniya ai ba za ka suranta irin ni'imar da Allah ya ba ma mutumin duniya ba mutumin duniya irin ni'imar da Allah ya ba shi irin ni'imar wanda zai yi shekara 60 70 80 ce kaga ni'imar wanda kuma shi zai yi shekara ta dindindin ya za ka kamanta ta ya za ka so za ka taba fahimtar ta ba ba za ka taba ganewa ba saboda haka wani lokaci sai ka ga wato waɗansu suna nema su kamanta irin halin 'yan aljanna da irin na nan duniya kamar a an ce mutum da Allah ya shigar da shi aljanna alhaqna bi wato Allah zai shigar da su wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyati wanda suka yi kyakkyawan aiki daga iyayensu da matansu to kaga mata idan suka je wace ce uwar gida wace ce amarya wace ce za ta zamanto ita ce take da asalin wadda ba ta da asalin kamar yadda wata daga cikin yan uwanmu take cewa wai ita uwar gida ita za a ba mu mutum da asalin amma ita amarya da sauran matan su kofe za a yi ita a ba su kwafensa amma ita ce za a ba ta na asalin an shiga aljanna wannan duk tunanin irin yadda tsarin rayuwar duniya yake ne tsarin rayuwar lahira daban yake da baki ɗaya kaga ai hankalin mutum zai iya suranta kan cewar a ba mu mutum kwatankwacin duniya ba ga baki ɗayanta saboda nan tunaninka ba zai iya suranta wannan ba don duk gidajen da ka mallaka ƙarƙashi dai a gida ɗaya za ka iya kwana a gida ɗayan ma kuma a gado ɗaya za ka iya kwana in ka an zuba maka filulluka da yawa kan filo ɗaya za ka kwana to nan duniya kenan amma lahira ba za ta iya suranta yaya take ba to shine Allah maɗaukacin sarki kan ga yana daga cikin gwanintar alqur'ani sai Allah ya fita shi a dunkule amma zai iya suranta maka ta hangi me ake nufi dukkan abin da wato kuke dukkan abin da suke so suna da shi a wajen ubangijinsu zalika jazaa'ul muhsini wannan shine sakamakon masu ihsani Allah bai ce zalika jazaohum wannan shine sakamakon su duk yana magana a kansu ne amma saboda Allah yana so ya bayyana kan cewa su ne masu ihsani masu sifantuwa da wannan sifar su wanda suka kai kimma matuƙa wajen ibada domin al-ihsan shine matuƙar kurewa wajen kyautata ibada Abudallah ka Annaka tara, ka bauta ma Allah kamar kana ganinsa. sa fa in lam takun tarahu fa innahu yara Kuma ka kasance kana ganin sa ba shi yana ganin ka wato waɗanda suka zo da gaskiya kuma suka gaskata wanda ya zo da gaskiya ɗin to su ne suka kai wannan ba su taɓawa su ne suka kai kimma wajen wato wajen kyautatawa sun kyautata tsakaninsu da Allah sun kyautata tsakaninsu da halittar Allah kuma Allah ya bayyana wannan domin ya nuna cewar sakamakon da Allah ya ba su saboda ihsanin su ne hal jaza'ul ihsani illa al ihsan shin sakayyar ihsani bai zamanto ihsani ba a zamanto ihsani da kuma na uku dan Allah ya nuna kan cewa duk waɗanda suke ihsani su ma sakamakon su kenan kaga da Allah yake zalika jazaohum in aka fassara ayar da cewa annabi ne sallallahu alaihi wasallam da sahabbai yan bayan sai su ɗauka wannan wani ke tsintaccen sakamako ne su ne kadai za a ba ma. amma da Allah yake zalika jazaul muhsinin ya bude kofa da duk wanda zai yi ihsani yayi to shi ma haka za a yi masa to sannan Allah ta'ala yake li yukaffir Allahu anhum aswa alladhi amilu Allah zai ba su wannan sakamako ne domin ya kankare musu ya rufe musu mafi munin abin da suka aikata wato ya al-tafsir shine rufewa wato ya zama to kamar basi ba mafi munin abin da suka yi to Allah ya yafe musu Allah ya ba su wannan sakamako ne domin ya yafe musu mafi munin abin da suka aikata to in ku ya yafe musu mafi muni abin da yake mummuna bai kai mafi muni ba amin ba da aula Allah ya yafe musu to wannan yana daga cikin ihsanin Allah mafi munin abin da suka yi shine ga waɗanda suke sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine dukkan abin da suka aikata wato mafi munin abin da suka aikata idan kafin su shiga musulunci ne na kafirci to musulunci yana yafe dukkan abin da ya gabace shi in kuma bayan musuluncin abubuwan da suka aikata martabar sahabbancin wato sohba din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana sanya duk abin da suka yi Allah ya yafe musu kamar yadda Allah kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yayin da Hafiz ibn Abi a ɗaya daga cikin waɗanda suka je yakin Badr ya tona asirin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga mushrikai dan yana neman a sama dan yana neman ya yi musu abin da za su tsare masa ‘ya'yansa da dukiyoyinsa da ya bari a masa. Sayyidina Umar ya ce zai sare masa wuya. Annabi sallallahu alaihi sallam ya ce me ya sanar da kai cewar Allah ya dubi waɗanda suka yi yaƙin Badar ya ce musu ku aikata duk abin da kuke so na gafarta muku. Wato duk wani abu da suka yi mafi munin saboda wannan imanin da suka yi da Annabi sallallahu alaihi sallam yayin da ya zo da shi suka kasance tare da shi martabar da suka samu na kasancewarsu da annabi sallallahu alaihi wasallam an yace musu dukkan abin da suka aikata to waɗanda suke kuma ba sahabbai ba waɗanda suka zo baya to su kuma akan kauna ne Allah zai yafe musu mafi munin abin da suka aikata wato wanda yake ba shirka ba domin Allah baya yafe ma mutum abin da yake ya aikata na shirka amma kaba'ir to waɗannan shi ma Allah madaukakin sarki yana yafe musu idan ya so amma ba a tabbatar da cewa Allah ya yafe ma mutum kaba'ir sai idan ya tabbata a cewar ya tuba in ya tuba sai Allah ya yafe masa amma in bai tuba ba ba yana karkashin mashi'ar Allah in Allah ya so ya yafe masa ko ya yafe masa daga kansa jalla wa'ala. ala ko wato shine ya nuna masa yace kai kaza kai kaza an bayyana na tona masa asiri yace a'a Allah ka rufa min asiri yace to yau ma ba zan tona masa ba je kana yafe masa za a cikin ko kuma da ceto ya ce ku ceci wannan ya sa mala'iku ko annabawa ko salihan bayi ko ƙananan yara ma 'ya'yanka waɗanda ba su taɓa zunubi ba hmm? an kama shi za a kai shi wuta sai Allah ya ce je ka cece shi sai je ce ku bani shi sai a cece shi to duk wannan ga muminai kenan wa yajziyahum ajrahum kuma ya saka musu ladan su bi ahsani bi ahsani alladhi kanu ya'malun da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa wato Allah zai zaɓi mafi kyawun aikin shi ne to sikilin yadda za a rinka baka lada wato in Allah ya tashi baka lada sai ya duba a cikin sallarka wacce ce tafi wacce ce kafi hushu'i sai a ce duk sauran sallolin ma an baka ladan wannan sallar takarincin Allah ke haka kai kokari ka samu sallah kyakkyawa ko ɗaya ce ko ɗaya ce wadda ba ka zancen zuci a ciki to idan Allah ya tashi ba ka ladan sallah gwamnan zai ɗauko ya ka, dukkan sallolin zai to ita ce zai ba ka, zai shi ne sakamakon sallolin da yi. ya wannan shi ne karinci to sannan Allah ta'ala ya ce sallahu bi kafin abada ومن يذلل الله فما له من راد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذو انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله إن أرادني الله بضر هل كاشفات ضره أو أرادني برحمة أو أرادني برحمة عنهن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم الله يكفي أليس الله بكاف عبده yanzu shin yanzu Allah ba shine maishin bawansa ba Allah shine maishin bawansa ko na bil ladina min duni kuma suna tsoratar da kai da waɗanda suke koma ba shi ba sune gumakansu wa man yublilillahu fama lahu min had wanda duk Allah ya ɓatar da shi babu mai shiriya a gare shi wato yayin da Allah madaukakin sarki ya buga misali yace daraballahu masalan rajulan fihi shuraka'u mutashaakisuna wa rajulan salaman li rajulin kaga duk wanda yake shirka ai an kawo masa abin da yake zai yi kwatafiyar zai rasa abin da zai ci domin har ya sauya ne matsala daidai ne su saboda haka ya bayyana cewa mai shirka wato mai shirka wawa ne mai shirka jahili ne mai shirka zalimi ne to kaga wannan ga waɗanda suke ganin suna da izza da kafirci inda a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a makka ba shi da ƙarfi kamar yadda su suke da ƙarfi ba shi shi da mabiyansa ba su kai yawan su ba shi ne kuma yake fito yake ya fito yake faɗan wannan gaskiya wadda take makure su a cikin hujja to wannan sai ya sanya su su so mai masa tahdidi zami maka kaza zami maka kaza daga cikin abin da suke faɗa kamar yadda ya zo a cikin a tafsirin Qurtubi duk da yake ban ga riwaya daga gare shi ba cewa suna cewa suna ce annabi sallallahu alaihi wasallam suna ba shi tsoro kasashen duk ya fasa jin tsoro har taɓin hankali ya same ka daga iyayen gidin su fushi da kai su je su shafe ka suna da inna innan su ta shafe ka irin wannan dai yanda yake kafirai suke yi kamar yadda suke ma annabi hud inna qulu illa asaraka ba'du alihatina bisu mu muna ganin waɗansu daga cikin iyayen gidinmu ne suka ɗan taɓa ka da wani abu mummuna shine hankalinka ya taɓu suke yin wannan to haka suke shine Allah yake cewa kafin ma ya ce suna tsoratar da kai da wani Allah to Allah bai ishe ka ba sai Allah ya so ma faɗa yake shin Allah ba ma'ishin bawansa ba ne nan an sifanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan sifa ta cewa shi bawan Allah ne wanda yake ce sifa da tafi komai wato buwaya tafi komai ɗaukaka da bayyana matsayi cewar bawa ne na Allah saboda haka ko Allah zai kara bawansa abin da yake na Allah ba wanda yake taɓa shi to ne Allah ce. shin Allah bai zaman to mai da bawansa ba ya zama a riwa a kira'ar Abu Amr al-Basri yace alaysa Allah bikafin ibada alaysa bikafin ibada shin Allah ba ma'ishi ne ga bayinsa ba to mu'mine ma sai aka shigar da su a bisa wannan kira'ar har kansu kansu mu'minai wato tabbatar musu ne da kan cewa Allah ya isar musu wato Allah ya isar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya isa kan ya isar masa wanda ko Allah ya isar masa wa kuma yake bukata sannan kuma a ce suna tsoratar da kai da wanda yake ba Allah ba shi yasa annabi Hud ya ce inni ushidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun min dunihi fakiduni jami'a ah, kamar annabi Nuhu shi ma yake fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum kun la yakun amrukum alaykum ghummatan kuma kudu ilayya yace ku tara al'amarinku da shuraka din naku kuma kan naku duk ku tara su sannan ku yi min kaidi kar ba ku saurara mu haka annabawa suke wajen kalubale kan imani dan wani ya ce maka yana da wani yana da wani sirri ko yana da wani aboka naka da ya bashi wata laya ko ya bashi wani abu ba ma bokan ba da shi da aljanin nasa duk su zo su haɗu hasbunallahu ta ishi to ne Allah ya tabbatar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan to sai kuma Allah ya bayyana wato wautar waɗanda suke tsoratar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan Allah yake to duk wanda Allah ya batar babu mai shari'a a gare shi kun ba wanda Allah ya batar ba yaushe za ka tsoratar da mutum da gunki wanda yake gunkin da idan ka shiga cikin ruwa ka ga yana ambaliya nauyi ya yi nauyi jadar da shi kake a cikin kogi ko kuma an ka zo ka sanya masa dabino kuma ya zo yana shan dabina. bai zai iya ba zai iya kore a dabinan kudan ba kuda zai zo ya tarayya da shi bai yi sai hana kuda ba amma wannan shine zaka ce shine har zaka tsoratar da wani shi amma wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi wa man yahdillahu fama lahu min mudil wanda ku duk Allah ya shiryar da shi babu mai batarwa a gare shi to sannan Allah ta'ala yake wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard kuma wallahi ya rasulullah idan ka ta in ka tambaye su wane ne ya halici sammai da ƙasa la yaqulunna Allah za su ce maka Allah za su ce Allah ne wato saboda abin da yake a bayyane yake a bayyane yake cewa su ma ba su ce gumakansu su su halici sama da ƙasa ba sun tabbatar da tauhidin rububiyya cewa Allah ne kadai yake halit shine kadai ya halicci sammai da ƙasai. kuma nan an da an ce ba a ce da zaka tambaye su kulli man ma fi samawati wal ard ba haka aka tambaya ba abin da ke cikin sammai da ƙasa na waye nan sai aka ce na wane ne ya halitta saboda ita halitta ita ce wadda take bayyanar kan cewar ya ke ɗanta ban fararsa alaysa Allah bi azizin bincika. yanzu Allah ba shine mabuwayi mai ukuba mai azabar ramuwa ga waɗanda yake suka taɓa waliyansa ba Allah shine bala Allahu azizun bincika. wato Allah mafushin Allah ba mabuwayi bane wannan kunga Allah bai faɗa ba yace Allah mabuwayi ne mai azabar ramuwa a'a sai ce shin Allah ba mabuwayi bane saboda buwayar Allah a bayyana take wato al'aziz ne wanda yake ba isa a kai gare shi ba wa ya isa ya kai ga Allah ballantana ya ce zai yi rigima da Allah kuma Allah ma'abucin intiƙam ne al ita ce ukubar ramuwa ga magauci wanda ya taɓa ka ya taɓa wato waliyanka shi ma ka taɓa shi karama ma waliyanka to Allah mai ukubar ramuwa ne ga waɗanda suka taɓa waliyansa saboda shi ma wannan a bayyane yake Allah ya halakar da adawa sun sani Allah ya halakar da samudawa sun sani Allah ya halakar da mutanen annabi lot wa innakum latamuruna alaihim musbihin duk sun san wannan saboda haka wannan sifa ta Allah sun santa to sannan Allah yake da za ka tambaye su waye halicci sammai da kasa an ambaci halitta saboda halitta tana daga cikin keɓantaccen sifar rububiyya dan babu mai yin babu mahalicci sai Allah babu mahalicci sai Allah jalla wa ala shi yasa a ayoyi da dama Allah madaukakin sarki yake tambutan halitta am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi tashabaha al-khalqu alayhi ko sun sanya ma Allah iyayen wato abokan tarayya ne da suke halitta irin halittar Allah har halittun suka rikice musu suka kasa gane wanne ne na Allah wanne ne ba na Allah ba bai wannan za ka rikice ka ce ga wata halitta wanda yake da Allah ba ko wanda ba ta ga da Allah ba sun san nature sun san wanda ba nature ba ba za su taba ce maka abin da yake na neca ne ce wannan daidai yake da ba na neca ba sun san cewa wannan neca ta fi karfin mutum ba su ne suke ba shi yasa suke da neca suke da artificial artificial sun san su suka yi amma neca kuwa sun san ba su suka yi ba sun san na Allah ne kuma ɗaya ne to sai Allah ta'ala ya ce a fara'aitun. wannan an yi ne domin a yi tartibin wannan jumla to ku bani labari in dai sun ce Allah shine ya halitta sama da ƙasa to ku bani labari ba ta da'una min dunillah abubuwan da kuke bau kuke kiransu kuke bauta musu ba Allah ba in aradani Allahu bi dur in Allah ya nufe ni da mummuna kowace irin mummuna ce domin wannan kira ce fi siyasin nan kowane irin mummuna ko talauci ko rashin lafiya ko ko nasara abokan gaba a kaina in Allah ya nufe ni bisa kaddararsa da abin da ya hukunta in Allah ya nufe ni da mummuna hal hunna kashifatu durri su za su yaye wannan cutar da Allah ya nufe ni da ita aw aradani bi rahma ko kuma ya nufe ni da rahma jin kai shine izza da amfani da wadata da nasara mun fita su, rahmati shin su masu rike masu danke rahmatsa ne su hana ta sauko Allah ta'ala sai ya ce qul ce ne da ce ne hasbi Allah Allah maishina shine Allah alaihi tawakkalul mutawakkilun masu dogaro da Allah masu yin dogaro to gare shi ne kaɗai za su dogara wato wannan shi ne daidai abin da ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na Ibn abbas da yace ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak wa alam anna al umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف wato idan da dukkan waɗanda mutane dukkan halitta za su haɗu kan su amfani ka da abin da Allah bai rubuta maka na amfani ba za su amfani ka ba haka zalika wajen sharri kun ga wannan muna karantawa amma wajen mu'amala shine sai ka same mu a wani wadi su kuma ka samu duk wannan ilimi na hakika da wannan imani a wani wadin da ba idan wani abu ya zo ya samu mutum sai ya imauce zuciya ta bi shi ta jaye a kansa ya kasa dogaro ga Allah to a cikin irin wannan halin sai Allah ta'ala ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da zai fara yace ka ce hasbi Allah wato amma na shine Allah alaihi ya yatawakkalu almutawakkilun innan in ma ya zamanto maganar Allah ce yake cewa dukkan masu dogaro wato gare shi kadai suke dogaro kuma ka ce ya zamanto wato bayani ne daga Allah kan cewa masu dogaro wato su dogara ga Allah shi shi kaɗai ko kuma yana cikin jinsin abin da aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa ni wato ta zamanto siga daga cikin sigogin hasbunallah siga daga cikin sigogin tawakkali domin sigogin tawakkali da suka zo a cikin alkur'ani wanda Allah ya ce a faɗe su ko kuma wanda Allah ya yabi masu faɗansu guda hudu ne wannan ya ce hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkil ta biyu in tawallaw fa qul hasbi Allah alaihi wa huwa rabbul arshil azim ayat karshe ta suratul baraa kini hasbi Allah alaihi tawakkaltu لا إله إلا قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم siga ta uku kuma ita ce wadda Allah ya faɗi masu faɗanta yace alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum azadahum imanan wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel kaga Allah ya faɗi masu ya yabi masu faɗan wannan suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel shiga ta uku ta huɗu kuma ita ce walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa hasbunallah sayu'tina Allahu min qablihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun kaga Allah ya yafi ce da ku haka kaga Allah ya faɗi masu wannan ku to su ne sigogin guda hudu saboda haka a bisa wannan tafsiri na cewa alaihi ya tawakkalu mutawakkilun tana cikin sigar yin dogaro ga Allah hasbi Allah alaihi ya tawakkalu mutawakkilun daga cikin sigogin dogaro ga Allah to dogaro ga Allah shine mabudin samun nasara ibnu abbas ya ruwaito a cikin tafsirin din ibnu abi hatim ban yi tahqiqin isnadin hadisin ba amma daga riwayar Muhammad ibn Ka'ab al-Qarabi daga Abdullah ibn Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake so ya zamanto atwan nas falyatawakkal ala Allah wanda yake so ya zamanto shine mafi karfi mafi karfi na mutane to ya dogara ga Allah wanda kuma yake so wa man ahabba an yakuna aghnan nas wanda yake so ya zamanto shine mafi wadatar mutane to yakun ma inda ma fi yadillah ma fi yadillah aw saqa mimma fi yadayhi wanda yake so ya fi kowa wadata to ya zamanto abin da yake hannun Allah ya fi aminci bisa abin da yake hannunsa wannan ya fi kowa wadata wannan ya fi abin da yake hannun Allah ya fi aminci a gare ka bisa abin da yake hannunka to wanda yake haka yaushe wani zai zo yaushe wani zai zo ya nuna kan cewa in ba da mu ba ba za ka samu nasara mu ne za mu shiga za mu fita a naɗa ta mu ne za mu shiga za mu fita ka ci firamare yayin da zai zama to wanda yake wajen Allah abin da yake wajen Allah ya fi wanda yake ya fi aminci da shi bisa naka kai da kake naka nema kana ganin ka samu nasarar na wajen Allah ya fi aminci kai a wajenka ka da aminci a naka ka fi aminci a wajen Allah saboda haka ta wani zai zo ya ce zai cika maka baki sannan yace wa man arada an yakun wa man ahabba an yakuna akrama nas wanda yake so ya zamanto ya kowa daraja cikin mutane to ya ji tsoron Allah to sannan sai Allah ta'ala yake qul ya qaumi amalu ala makanatikum ce ne ya ku mutane na ku mutane na ku ci gaba da aiki ku yi aiki akan halin da kuke ciki inni amil ni ma ina aiki akan halin da nake ciki fa sawfa ta'lamun kullu za ku sani man ya'tihi azabun yukhzi wane ne azaba za ta zo mata da za ta kunyata shi wa yahillu alaihi azabun muqim kuma azaba ta dawwama ta tabbata wato ta sauka a kansa ga wannan shine yaqini wato babu rigima annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hujja ba kuma wai ya nace dole sai kowa da kowa ya zo ya bi shi ba wanda yace ba zai bi shi ba ya rage nasa shi yasa da abin da suke na tasirci, da kaidin da suke masa yace ku je ku ci gaba ku yi aiki akan halinku ni ma zan yi aiki akan halina ba dai zan bi ku ba kin kuma ko ba za ku bi ni ba to ku so ku ta'alamu za ku sani kaga ya taki sani saboda Allah ya sanar da shi to wanda yake a cikin sani shine wanda yake da yaqini wanda babu abin da zai jijjiga matsayinsa yace fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani me za ku sani wane ne azaba za ta zo masa da take kunyata shi dama can Allah madaukakin sarki ya ambaci waɗanda yake suke karkaɗe kunnen su ba sa tasiranta da alqur'ani kan cewar azaba فأصابهم الله الخزي Allah ya ɗanɗana musu wato kunyata wulaƙanci a nan rayuwar duniya to za ku san wanda azabar wulaƙanci za ta sami za ta zo masa a nan duniya to kuma Allah madaukakin sarki ya kunyata su Allah ya kunya wane ne azabar wulaƙanci ta zo masa hmm? makiya annabi sallallahu alaihi wasallam su da yake ce musu i'malu ala makanatikum su ne azabar azabar wulaƙanci ta zo musu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba to kuma azabar lahira tana nan tana jiran su Allah ya subanta ta da cewa azabun muqim azaba wadda take muqim wato mai dawwama ai ba za ta gushe ba azaba ce wadda take mai dawwama yuriduna an yakhruju minan na, wa ma hum bikharijin minha wala kuma azabun muqim suna son su fita daga wuta ba za su fita daga cikin ta ba suna da azaba wadda take dawwamammiya tare da su Allah ta kiyashe mu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 Allah muna roƙonka a cikin wannan sa'a mai albarka sa'a ƙarshe ta ranar Juma'a na cikin majalisi daga cikin majalisin da ake karanta littafinka wanda kai alkawari a harshen annabinka sallallahu alaihi sallam, cewa rahama tana lullube shi cewa sakina tana sauka a cikin zukatan 'yan majalisin mala'iku suna lullube su kuma kana ambatan 'yan majalisin a wajenka Allah muna roƙonka domin wannan alkhairi da ka faɗa a harshen manzanka sallallahu alaihi wasallam kuma muka gaskata manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka amsa addu'o'inmu Allah ka yafe zunubanmu Allah ka yafe kurakuranmu Allah ka magabatan mu Allah waɗanda kuma suke da rai Allah ka ba mu lafiya da imani Allah muna roƙonka dukkan waɗanda suke mana wasiya da ni musu addu'a a cikin wannan majalisi Allah ka biya musu su Allah ka amintar da su daga abin da suke jin tsoro Allah ka ba su kariya da kariyarka Allah ka ba su aminci da amincinka Allah muna roƙonka ka ba mu aminci da amincinka Allah ka karɓi wannan ibada ta mu Allah ka sanya mu cikin intattun bayi a wannan wata Allah ka sanya mu cikin waɗanda suke azumtar wannan wata imanin wahtisaba Allah ka sanya mu a cikin waɗanda suke tsayuwar daranka imanin wahtisaba Allah ka sanya mu cikin makaranta alqur'ani Allah muna roƙon ka cece mu da ceton alqur'ani Allah ka sanya alqur'ani ya zamanto abin da zai tabbatar da hujjar mu yayin fitar rayukan mu Allah ka sanya alqur'ani ya zamanto abin da zai tabbatar da hujjar mu lokacin tambayar kabari Allah ka sanya alqur'ani ya zamanto mai ɗebe mana haso a cikin kabari Allah ka sanya alqur'ani ya zamanto sanadi sanadiyar aminci ranar babban razani Allah ka sanya alqur'ani ya zamanto abin da zai tabbatar da kafafunmu akan sirati Allah ka sanya alqur'ani ya zamanto mai cetar da mai cetar mu da shigar da mu aljanna bi ya arhamar rahimin Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka amintar da wannan kasa tamu Allah rundunonin makiya waɗanda suka zo daga ƙasashen ketare domin kawo domin kawo mai maya a wannan kasa tamu Allah ka amintar da mu daga sharrin su Allah ka fitar da su daga wannan kasa tamu Allah ka kare mu da kariyarka Allah ka ije mana dukkan abinci Allah duk wanda suke neman mu suke neman amincin mu da zaman lafiyar mu da addinin mu da al'ummar mu suke neman mu da sharri muna roƙonka kamar yadda sharri su ke zuwa gare su Allah ka sanya mummunan shirin da suke ya zamanto shiri ne akan har halaka kawukan su Allah ka mai da kaidin su ya zuwa gare su Allah ka isan mana sharrinsu da karfinka Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah waɗanda suka ɗauki makamai ga wannan ƙasa ta mu da kuma ƴan uwanmu musulmi a garuruwa da biranenmu da ƙauyukanmu da gonakinmu Allah ka ije mana sharrinsu Allah ka yi mana maganin wannan masifa Allah ka Allah ka dakusar da kai kansu Allah ka ba da nasara a kansu Allah jami'an tsaron mu da suka dauki makami a kansu Allah ka ba su nasara a kansu Allah ka shirye su da shiryar da shiryarka Allah jami'an kuma shari'a waɗanda yake ake kai waɗannan abubuwa zuwa gare su wanda muke fata su tsaya a kan yin hukunci na adalci wanda zai maganin barna muna roƙon ka Allah ka shiryar da su Allah ka karfafa su wajen tsayar da adalci Allah ka Allah ka karfa Allah ka shiryar da su, gabanin wannan ƙasa ta mu Allah ka shiryar da su wajen riƙon amana Allah ka shiryar da su wajen bawa masu haƙƙi haƙƙin su Allah ka shiryar da su wajen kyautata rayuwar wannan al'umma da inganta tattalin arzikin wannan ƙasa Allah muna roƙon ka saukar da wadata da arziki a cikin wannan ƙasa Allah ka yaye tsananin talauci shugabanci da muke fama da shi Allah abin da yake gaban mu na zaɓe wanda za a yi wanda daga nan kafin wani zuwan azumin za a yi shi muna roƙonka Allah ka fitar mana da shugabanni na kirki Allah ka ba mu shugabanni na kirki waɗanda yake za su riƙe amana waɗanda yake za su kyautata rayuwar al'umma za su zamanto masu tausayi ga talakawan wannan ƙasa Allah muna roƙonka ka ba da izza ga wannan addini namu Allah ka tsare malaman wannan al'umma Allah ka tsare malaman sunnarka Allah ka tsare malaman sunnan annabinka sallallahu alaihi wa sallam Allah muna roƙonka ka taimaki ilimin alkur'ani ka taimaki ilimin sunnan manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah waɗanda suke yaƙi da sunnan annabinka Allah ka yaƙe su Allah ka karya ƙarfin su Allah ka waɗanda suke taimaka musu da su da waɗanda suke taimaka musu Allah ka bice hasken Allah ka bice Allah ka sanya su cikin dubbai Allah ka yi mana maganin sharrin su Allah ka ije masifar su daga gare mu Allah ka da kusar da kaifin su Allah ka ba da izza da addinin ka da sunnar annabinka da littafinka da ka mu